اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau ɗaya ga هدو hudu الثاني hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata uku da kwana ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin babin al'asababul ma'inatu alasabari. sabari ya ce ainihin menene mani wa muqawamati hadadda falyadhifhu eh, eh, awwalan bi umori wannan ciyon ya raunana shi da al'amura shi ne aka fara kirgo mana al'amuran ɗin ɗaya bayan ɗaya na farko dai ita dakushe sha'awar na biyu ainihin yajtadibu an yajtadiba muharrikul talabi wa huwa nazaru ya ce shi ya kawar da shi na uku tasliyatun nafsi bil mubahi yau za mu tashi a na hudu ne na hudu kuwa yana cewa a tafakkuru wannan hanyoyi ne na raunana sha'awan daga nan mutum kuma ya tashi tunda ya rauna ta zai iya kawar da ita da taimakon Allah da wa'annan asababu kafin in shiga cikin na yau in shiga na hudun nan fihi akwai eh, sallama wa wasu salam yi magana da karfi da layi nawa eh, fa'in na da'iyar iradati na abu mai kake nema eh? yujidu ruhi jito fa'in na da'iyar irada mai neman nufin wasu hawati da sha'awan inama yuhiju ko hayi bin nazari sha'awan da bukatan tana tasowa ne ta hanyar kallo kallon abin sha'awan ke haifar da abin tunzurin ya tunzuro shi sha'awan shi ke zaɓalɓalota shi kenan to sai na hudunmu wancan dai mun yi shi har ta janyo makaratun ba a yi da yawa ba ganin ya kamata a same shi da kyau. Rabi'u na hudu daga cikin asbab na rauna na sha'awa har a samu daman yanke ta a tafakkuru fil mafasidin duniyawiyyati almutawakki atomin kaba a hazal watsari fa'in na hulau lamfi yakun janna wala nar la kana fil mafasid ad-dunyawiyyati ma yanha an ijabati hadha ad-da'i eh tsayawa ayi tunanin barnda ko a ce dogolo sha'awa ita wacce mutum yake hange din in ka lura da ita dogolo ce cogolo ne ko dagwalo mu fulani mu ce dagwalo hausa su ce dagwalo ya iya su ba su da damani dogolo dogolo daga jin dogolo kasan ba wulata ne da yake bane amma dagwalo ta haushe ne ta saboda ka duk ɗaya ne kenan wannan jagwalgwalo kai jagwalgwalo kaɗan ne jagwalgwalo wannan ya taɓa wannan ya taɓa shi ne jagwalgwalo amma dagwalo kamar gaga a ce maka ba haya ne kaga dagwalo ne da ba haya da fitsari da wani ne su samu su jagule kama ka je ka shiga ciki shadda ce ta kasuwa da shaddar kasuwa da shadda gida wacce ta fi ɗan dama-dama hmm? ko gami babu saboda nan kaga shadda duk wanda cikinsa ya rude shadda za shi duk wanda da shadda ta rana ce to komai kyan yarinya inda yar iska ce da golo ce shadda ce in ka kalli waɗanda suke harka da ita ka kalli ka za ka ce ka yi Allah kiyaye Allah hoino mutu ya haka to wannan kawai ko ba maganan Allah ya ce ko babu maganan wuta ba maganan aljanna kallon wannan kazamtan kaɗai ya isa mutum yi ne ya sanci matar banza don haka kaga me fi kama da gwalon to yin tunani akan haka tunani a tafakkuru fil mafasidi eh, tunani kan barnace-barnace jagwalgwalan addunyawiyyati almutawakkiati wanda ake sa rai zai auku min qada'i hadal alwatar daga mutum ya biya bukatarsa fa innahu law lam yakun janna wala nar lakana fil mafasidi barna jagwalgwalan da ke kasancewa a cikin ainihin zina a duniyawiya mayan yanha an ijabati hazar da wanda mutum zai kame daga ausa wannan bukata na shi ko neman shi a kai zo zo mutum ya gudu ki mm, mm. a yi min rai ni ne zan yi alaka da wannan jagwalgwalo arne yazo musulmi yazo munafiki munafuki kuturu yazo wanda ma kuturta abin nan ne wani duk abun da san nau'in banda ai ciwace wace wannan nan mai yake da suna ciwon mai suke ce masa ne kan jama'u kai da Allah babu hausa ne ya sha'ibin wa kan jama'u ciwon kanjamar ina yana zaune ne daga matsinata da yan luwadi wanda duk yi in ciwon ya kama mutum ike inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba abin da zai fitar da shi daga zina ko luwadi ana fara lalle nan ya ɗebo ciwon ko wanda ya ɗebo ya nasa masa ko dai shi yake koma tassa take wani har wani a ciki to ka wannan kaɗai mutum ya yi ta ka tsantsan ka tsantsan an ijabati hazar da'i mutum ya amsa wa bukatarsa ko ita ta amsa wa bukatanta, walau kallafna a addaha da za mu ɗora wa kanmu ƙididdigan wayannan dogolon illolin zina na duniya kaɗai lafaƙatil hasara da sun wuce ƙididdiga a kirga a kirga a kirga a je a dawo za ka ga ina tsayi da sauran dubbanni walakin ainul hawa a idan rai makaho ne baya gani inda hawa ta taso to mutum ya kan kasance makaho sai ka ga ya sa zawayi a kwanan cinto kai daina wannan magana to ai wancan ya fi wannan muni ko mutum da langarsa da kulasa ya ɗebo isa irin ƙaramin ceburin nan ya ɗebo a bagi ya sa a ciki in an jima a wanke sannan kuma ce za ka ce a ciki Ci za ka yi hmm? to haka kwatankwacin ka tsaya ka kalli zina da kyau ki tsaki la'akarin mazinaci da kyau za ki gani babu shakka hatsari da ya kausa matsan kusanta ta koruwa ya sha a wuri ka ce ka aji mm, min kan mihari hmm? <laughs> a hari ko to amma ɗaya ka ce min ba mihari hari min ba mi da to saboda kana wannan dogolo ka kalli wani da waje ce ka yi amma idon hawa amya kai an yi hikima da ina ga karin magana ne sahara ce wannan na hudu ya fita yin eh, asalin maganan kila ko ba a fara da kai ba tana magana ne yadda mutum zai daina sha'awa e, an faɗi to yanzu ai ana neman hanyoyin da mutum zai basta ne to daga cikin hanyar da zai mutum zai watsar da ita ita ma ta fita a ransa wannan in ka kalli irin wannan da gula mutum zai baya da shi da shi ko da ba babu al babu ta babu aljanna in ya kalli kazamsan da take cike da ta ishe shi a bari ya gani kaga ba bukatan abin da ake so ya za a yi ka kyamace shi to sai ka yi tunanin kazamtar da ke ciki daga nan zuciyar ka za ta kyanjane shi eh ba da gwalon ne ba wanda bai da bai da shiga bai shiga da gwalon ba ba wannan da gwalon ba lalle ne gaskiya baka gane inda ranje ba wancan maganan mutum ne lafiyayye ya zai tsare fa, kaji ne ya zai tsare fa. na farko idan na kallo na biyu idan na kaza na kaza idan na kaza har zuwa lamba ta hudu lamba ta hudu kasuranta kazantan abu ba zai yadda ka zai kafa da ciki ka gane ni ko ka gane shi abin da ke so ita mana kallon kazantar duniya tunaninsa kawai zai sa ka nesanci wannan abun ka kare kanka mafu to to haka tunda za ka rage mata sha'awa ai na farko ma abin da aka ce rage ciye-ciye mutum dole tsara abincinsa to tsara abinci na rage mutum sha'awa yin kaza na rage mutum sha'awa to kallon kazamtar wannan wanda ake kallon za a yi kaza da shi din to kallon sa shi ma zai sa mutum kyamar a yi da ya fito to haka kallon inda za ka shiga din nan za ka shiga wannan da gulo za ka ce kayi zan nesa ce wannan abu na ma na ce shi ban da bukatar sha'awa za ta fita a ranka alhamisu na biyar alfikiratu fi maƙabihil surati kaga wancan ko wannan kuma munin siffan ganin munin abun kadai ya isa ma mutum wancan kaga barna da take tasowa ta duniya dina menene eh, ciwace ciwace wanne ne wanda an ce in za a kirga su ba ba su kirguwa to amma wannan munin abun kaman bayanin da na yi ɗazu ya fi cancanta a nan ya fi cancanta a nan munin abun alfikrato fi makabihi sura munin suran allati tada'uhu nafsuhu wanda ransa ta gani take kira shi zuwa ga surar to sai ka kalli suran za ga ba mai kyau ce ba ilaiha in kanat ma'arufa idan sananniya ce bil ijabati lahu wala gairihi fa ya izzu ai maqabihus sura dai sura me za ka fassara sura sunanta kenan da hausa to ba sunanta ba da hausa mai za a ce masa suran irin eh, halittar wannan yarinyar ba shi ne surata ba girarta ne idonta ne eh, nau'in gashinta ne nau'in kalan jikinta ne nau'in bakin ne nau'in menene aka ga shine sura to sura ce tana kunshe da sharri to kasancewar wannan sura tana kunshe da sharri sai ka daina kallon sura waje ka kalli sura ciki in ta tsaya da mutum yanzu in an jima sai ta ganta tana tsaye da wani mai shan taba mm. mai shan giya in an sai ta ga tana tare da wani kila tsohon mugu wanda yake yayi abun nan ita kai kuɗi take nema abun ta to kallon wannan sura surar banza ce kaman a ce maka ne kyan dan maciji kaga dan maciji yana da kyau sai dai muskilan fa in ya samu abun nan to wannan kaga ba ba mugunta ne ba wannan kyau na kazanta wannan kyan fatar da da kyan halittar da Allah yi mata da kyan menene zaka ga kyau ne yana kunshe da kazanta wanda mummuna da ita tunda mummuna ta keɓe kanta ga mijinta kadai kaga ta fi tsafta yayin maganan ya fito to saboda kana gaba ce kaga dan maciji da ina ga kila waye ta ta shafa maciji sun ba tsorata ake zato na ke ne ban taba ba a na taba na taba wanda maki mutu a wani taba taba shi da rai ba eh macijin ba ka shafa bayan fa ka gaji shi luwai luwai yawwa mai rai kai za ka shafa mai rai a yi da ganin ka hmm? to mun ya mutu ma tsoron shi ake ji mun kashe wani maciji ya wani da yamma muka ji za mu ce wurin sai kamanta ka ce laga maciji sa ka taka da ka gaba da kai ba an daɓe sai ne ka kalle daga yana ɗan motsawa karan ba fa kai to ka shafa bayan kai wannan akwai laushi na san zukatanku ba su karɓi wannan shafawan ba hmm? maganan maciji duk siffata shi da nake dina kowa zuciya sa bata ba shi ba zai je ya taba abin da duk Allah kai mu da aka ce wani maciji yana taba bayan in ji da ake faɗi gaskiya ne da laushi a samu amma ba ɗan ƙarami babba yawwa Eh, ka taba eh, <laughs> ah, kai maka yi kwatolo kenan sai akwai wai mai yake da suna mai wani mai waka hausa ya wawayen duniya akwai mai sa hannunsa a rami ko menene na manta shirin wasan shi ma sa shi daga cikin wawan duniya yan ɗin da ake yadda ake sa hannu a rami haka za ka yi ka ba a ciki amma in kai haka zai ga hasken farcinka <laughs> kaga lafiya lafiya ya buɗe bakinsa ban gana shi haka lafi in ma biyan waye zai ka gan shi a nan ya gadi ah, za ku kwashe ah, lafiya amma ba sa an waka a rayu ƙasan ake ɗebowa an yi haka an ka ɗebo ƙasa an ka duba an ka ga gashi to da gafiya hmm. a ciki sai ci gaba da haka amma dama ba asalin abin nan ko gafiyar in kai haka habba in kwata ta cakki hannunka eh, amma kai haka ba ta ganin ba sai dai ta ji motsi kuma ba dama ta cake shi haka dai sosai ta tabar ganin maciji ba shi kawo muna magana ne eh, kyan jiki da mummunar sifa a ciki wannan zai sa ka daina ganin kyan jikin kamar yadda ba ku ganin kyan maciji shi kyansa muguntar shi wannan ko kyanta ƙazamtatta abin kyamanta ƙazamtatta shi ne yake jira alfikirato fi makabihi sura abubuwan muni na suran ƙazamtan suran munin suran alati ta da'uhu ba sura ke fisgashi ba ta da oho nafsuhu ransa take kiran shi ilaiha in kanat ma'arufa bil ijabati lahu idan an san ran ainihin mai amsawa ne gare shi idan ran mutum ke sha'awar to sai ka nuna wa ran kazantar da take cikin wannan kyan wali gairihi sannan kuma da wanansa wannan da wanansa yadda ta ce tana son ka haka take son wani faya izu saho a ransa sai ta yi kyaman wannan kin ba ta ganinsa an yi shariba min haudin taridul kilab isha tafkin da a ainihin kannuka ke shan ruwa wannan karin magana za ki bai shan ruwa inda kare ke shan ruwa kamar misalin kai ne kasan nan wurin aladu na shiga ciki ga ruwan ya kwanta ustazu za ka sha lami lafiya kai ka kalle shi foto-foto inda yake zaune a kwata ka tuna bakinsa yadda yake ɗiban kashi yana ci yau gashi a cikin ruwa kuma ka je ka sha ruwa aladen ku to saboda za ka ganki a fili kamar yana da kyau ko hmm. kamar mulmulmulmul Hmm? ai da ko da kowane kowanne da ke kiwon alade ba asalin annanmu na arewa ba sa kiwon alade don da wuya ka gaba ma guje da alade sai dai mu sani ba yanzu saboda suna yin abu ne da gayya daga mai rai bata musulmi rai shi to za su aikata shi wai izzu nafsahu sai ransa ta kyamace an yi sharaba min haudin tare da hulkilab karnai na shan ruwa a wurin wadda abi kama kila sa'atruku waslakum sharafan wa izza li ta sa'iri shuraka ifihi sai ke cewa nan kamar ina girma mata ina girma mata ina nuna kama ba da ita ke ba yake sa'atruku waslakum zan daina alaka da ku saboda izza kawai saboda ɗaukaka idan misalin kana neman yarinya ko da aure ne sai ka ganta da wani kaskantacce sai a ai an gama ba za ka ce kana eh, bari a mata nasiha bari a wane ne kila za ta bari kila wange a kawai ka ɗauke kanka ice ta sa'atar kuwa lakum don me za ka bari alaƙa da su sharafan saboda na fi ƙarfin nemi aure da wannan wa izza to ai shi ne ke cewa duniya ma zai kyamace ta saboda masu neman duniya in ka je neman duniya ai ta aika ma da mata ka je wajen neman duniya ka tar da ga kawalai ga karuwai ga 'yan daudu ga ɓarayi ga 'yan duniya kai ma ka je ka zauna a ciki kana ustazu kai bisal ustazu anta kana malamin addini ka je ka zauna wayannan wannan kasan ga inda suke kuma kowannen su zai tafa da kai karshen ta ma da za ka karbi wani abu ba su samu ba su dinga zagin ka wani yaro a can wata anguwa na ai mallan sai da yan isan gare suka fito suka suka ce a fito musu da shi su tafa shi gemun na karya har shugabannin tsaron suna cece in dai malam wani ai mutumin banza ne an ba sa kuɗi ya je ya rike kuɗin ya gudu cikin gida suka zo gidan uwan shi suna ihu ka fito ka ba mu kuɗin mu malamin ƙarya ta gada da mutunci da da izza me ja masa wannan matan wace duniya ta zaka ka shi kuma in iskan gari waɗanda da suna ce masa an sun ganshi ko kaka a daina magana ce ga malam nan amma yanzu ko magana ma na ce ne da duk ɗaya muke to ai ko don izzaka da sharaf ɗin ka watsar da shiga cikin yan siyasa sharafan wa izzan likhisati sa'ire shuraka ifiji saboda kaskancin abokan haɗaka a ciki sau da kana zai nemi wance take ba za a yi tarayya da shi ba wa kala akharu ɗaya mai waƙan ce idza kafura dhubabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tastanibu al-usuda da ma'i idza kana al-kilabu yalikna fihi hmm? sun shi ne kallon munin ya isa musu yake sai za ka tsoron dubabu in kuda suka yawa alata ana kan abinci ga koren kuda ya mutu a ciki ga irin babban nan mai hun shi ma ya mutu ga yan kanana kanana sun bai baibaye jikin kulan kuma ga abinci a ciki da miya ita ka yi kasurar tubabu alada ya ji sai tire hannuna wa nafsi shi ko kuma a ce kana cikin cin abincin ɗin mala sai kaga cikin miyan ga wani kuda a ciki kore ya mutu to in dai ba shi ba ai zai zai tafi ba wannan abin zai dai shi ya ci ai ba kai nace ba hmm? ai ai menene in ya ce kai yake kawo rabuwa duk inda abin da ya samu sai ya kawo masa saura don abokin garin kowa ya san ku tare duba bu ala ta'ami rafa'atu yadi wa nafsi tashtahihi to ai haka nan yarinya idan masu neman ta suka yawa wancan naso wannan naso wannan naso ka kalli irin su zaka ce a ba wani ko ka kai kaya ko an ce kawo kayan sa rana kawo mai yace a ai hakuri da Allah wata lalura ta faru ga shi kana son da kace ba za ka ce mace an hada Allah to ai mata fada to an ganta kaza wannan ce ya zama ta sha dafi ta sha dafi komai kyanta in ka gama su neman ta ka ce mm, ba za ka ce bari ka shiga ka kore su ba baka gani ba in kana mamakin wannan wata jita jitanibul za zakuna na cewa wuru da ma'in shan ruwa iza kanal kilabu yalikna fihi idan karnai na shan ruwa na lallage cikinsa za ki bai shan ruwa wurin <laughs> inda zaki ki ba kare kora mata kori kare ba zai zaki inda kora take na kare karen gida bai ba wurin bai zuwa to kaga haka yarinyar da kaga wannan na neman ta wancan na neman ta cikin mutane na banza wannan na kaza ka ce kai mm, mm. ni kam mm, ana kai hakuri za a haɗa ku tare yar uwarka ce ce bayar wata ce ba Me sabon Allah ba dan baka gani ba annabi nuhu me aka ce wa dan shi innahu laysa min min ahlika wannan ɗabai daga cikin kai ne dai kai bai shi amma baya tare da kai na tare da kai masu imani suke tare da kai su ne yayanka amma wannan innahu amalu gairu salihin ya yi aiki ba sa to haka ai mace ma ba irin matar da za ka nema ne ba wali yaskur kuma ya tuna mukhalata tariqihi li riqi kulli khabithin ya kiyayi da yawonsa da yawon duk wani khabith mugu ma'ana ba mugu mai mugunta ba kazami mai sako ya sha taba a bakinsa ya sha giya ya sha wiwi ya sha kaza ya sumbace ta kai maka sa bakinka kai ka sumbace ta <laughs> kai bai yi ba wannan za ka sa eh, ma ran ka sai fita daga gare ta kwata-kwata shi ne mai saboda domin fasiki mazinaci mashayi makaryaci mai saba alkawari wanda bai da kamewa wanda bai da kaza riƙo hudda ai yawonsa ciwo ne ai kaga ko cuce-cucen da ake ɗauka ana sha ana ɗauka daga yawu ka sha a kofin da yake shan ruwa ko ka ci abinci a inda yake sha to in ba sa ba za ka ɗauki ciwo to fa wannan ya sumbace ta a baki ta maka baka sumbace ta komai kyanta wannan kare ina sumbantanta hmm. sai sa aka cewa ai ba ke ta kila ki mai kyan banza komai kyanta komai kwalliyanta an ka tuna da take tare da ita za ba ka abun nan dinta saboda domin wancan fasiki mashayi mai kaza mai kaza riƙo hudda addawiyu yawonsa ciyo ne mai illa fa ina rikal fasiki yawon fasiki da'un kama kila ta sallaya kalbo an sama himbi muhjatihi mubudilun kulla man ya yaqrifuhu kalma'i ayyu ya tihiyar ƙoyan haluhu. wal gusnu ayyu nasimin min man ya'tifuhu wa in hala riqun fadhkur muraratahu fi famin abkharin yahfihi wa yarshifuhu ita ta salla ya kal wai na yi wa kansa faɗa dai ita ya zuciya wato zuciyansa zare kaga son ai zuciya ce za ta shiga ciki ta sarƙuna ita kana kallon maganarta kana menene din magana jin sautin sautin kanta zuciya sai ta yi rikodin din sautin ta ajiye maka ta yi hoton bidiyon siffarta ta ajiye maka zuciya ka dinga gani to saboda kai ke cikin ga zuciya sake shi wannan hoton goge shi menene kuke son ana so a goge abu kabiru hmm? to ke ka ya ne su katakon ka kabiru na informatin na hmm? ba informatin din shi to ya sake canza yaren wanda ya faɗi ni shi rasa ne wanda ake goyi a gaba ɗaya eh informatin ya fi deleting din eh to gawa sai ma ya goyi baya ta yadda ba abin da ka iya haino man shinkafa kamar ni ne kiwo na iya in kiwo ne na iya amma wannan abun naku na zamani ban san shi ba to saboda haka na gaga to shi ne ke wa zuciya goge shi son da kaga eh, eh, zuciya ta yi rikodin ainihin fiskar ta ajiye ta yi rikodin ɗin sautin ta ajiye ta yi rikodin ɗin ta yi bidiyon kamar da duka ta ajiye maka kana zaune mazan kana kallon hoton ita yi zuciya goge shi yi fomatin ɗinsa haddi ma ƙalu la'adari ma ƙultu saboda kana ya kalbo ne eh, ta salla an samahin bisa jin daɗi bi mu da zuciyarsa da daga jinin zuciya tun da zuciyan kan ciki akwai wani katabtabci ne a ciki baki kire to duka mashakil na suke tattaruwa kai menene da zuciyan gaba ɗaya da jinin zuciyan kanta da jinin da ke ciki a goge shi mu bozelon kullum man yalkahu mai ba da kanta duk wanda ta sadu da shi a ah, duk wanda ta sadu da shi har yawa ne ba sai su rungumi juna a mako yanzu za a gida da yawa sai dai ba ka shiga cikin jama'a na taba ganin wani abun mamaki wanda ganin ya ɓata na rai har yanzu ina da dama sai dai alhamdulillahi yanzu shi wanda ya aikata aiki yanzu ko a ido ba zan gane shi ba wani yaro ne kullum sai in gan shi a masallaci malam yana harbe in an fara karatu in za ku yi awa nawa malam yana zaune nan tsautsayi na zo makaranta da rana an buɗo su da yamma ina zuwa wurinmu da rana ina zuwa wurinsu malam wasu aji sun fito shi ma ya fito daga wata yarinya wane ta rugo da gudu shi ma ya rugo da gudu ya rungume shi ta rungume shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda na san zan ga wannan da ban zo makarantar ba mm. ina kirga shi daga cikin waliyan Allah inda za a taimin ka akwai wanda kake gani a nan zai zama wali to shi zan nuna ce ina ga wannan insha Allah zai zama wali dota alama ta walittaka irin nawa gaibi ne ashe bi ne malam to kaga irin wannan yarinya shi dai bai kai ne ta ba lokacin ba alama zai nemi aure tunda ina matashi ita ma tana kan ganiyanta suka rungumi juna suka dadumi juna ce mm, mm, mm. to irin wannan yarinya ba a aurenta ba a ma kwashe awanta kwace ka ganta tana rawa a gaban kalangu ko za su yi hafla za a yi hafla duk da dai za ka ga iyaye a zaune da menene sunan menene sunan uh, kwamitin su allabi bature da yake ce mata iyayen yara hmm? pta shi ke na kaka kara mai shari ya shi ban dai ban kari bayani sau da haka za su zo su zauna a to za a yi gargajiya sau da haka nan ina fulani su fito tsirara su rawa a ce alhamdulillah makaranta tana da tarbiyya kaga ba su manta gida ba ba su ɗauki al'adun turawa ba ta wannan kwandama da na turan ku ka ɗauka ganawa sai kuma a zo da mai kalangu su kwaikwayi kalangu a zo a kiɗan kalangu a yi menene da kuntuku da kwairama da wane ne da bular? da wane ne duka a haɗa ita abin da ɗinsa sai ce ce a ce alhamdulillah kun ga hausawa ‘ya'yan ku wasu lalacewa muna kula da tarbiyya ashe ya so a ce a mai da mutane kafirai ta wannan tarbiyya ta su dazan lokacin da aka je me yake da suna aka ce za a yi tarbiyya za a yi yaƙi da rashin da makaɗa fa aka dinga gayyatowa duk garin da aka je sai ya tara makaɗan garin ku yi wa wannan ƙungiya waka yaƙi da rashin da'a amma ka ku fasara da turancin gabashi a nan wanda ya san wurin ya san wuri wanda ya san zamani ya haka za a nemo masu kalangu kaza kaza masu kiɗa kada kala kala a zo a zauna a yi ta'auna wai wai ana yaƙi da rashin da'a za a kawar da rashin da'a ce ana yaƙi da rashin da'a ko an kafa rashin da'a hmm. to sau da kana duk wanda ka ganta haka nesa nesa nesa badaki badaki mubudilun kullu man yalqahu me ba da kansa duk wanda zai sa da shi ya karifuhu yana sa. kalma ai wannan kwacin ta kaman ruwa ne ayya saidin ya atihi yan haluhu duk wani naman daji da ya zo zai shashi kura ta sha karen daji ya sha kyarkeci ya sha karen gida ya sha angulu ta sha alade ma ya sha biri ma ya sha yi wannan ruwa sai dai in babu ruwa sai shi amma in dai da wani ce hmm, kalma'i ayya faidin ya atihi yan haluhu wal gusunu kamar reshe ne ayyana simin duk wata iska idan ta tsohe ta buge shi man ya man ya wanda zai dinga juya shi wannan ya juya shi wannan ya juya shi wannan ya juya shi sau da kan nan wannan na kowa da kowa larabawa sun ci tutun ciri tuta a nan wayan ce akwai wani kamar kalu gaskiya ne wani lokaci akan zake raƙumi ne ya ɗauki matarsa suka je anguwa da raƙumi da ya dawo sai ce kai wannan raƙumi wani zai haushi ya zauna inda matarsa ta zauna sai yanka shi saboda kishi yanzu ka sai ka ga abokinka ya ɗauko mata a gaban mota sannan ka gode ka ce na gode Allah ya saka ran nan zeti za ta je anguwa ka kai ka kai wannan abotaka ta yi sai ikon Allah alade khinzir aboki ba ba alaka ko kuma irin dan dangi din nan dan babba dan gwargwar dan wane ne ai halar ne su auri juna ya za ka bashi shiga muka daki ita za ta ji dan wana ne dan yayana ne dan innata ne yanzu an ci gaba dan ankul ne masu yacin ankul in ta dan za ta ce dan ankul din ta naje wani irin ankul kowa ya zai ya shiga ciki kowa ya zai ya shiga ciki shi dinnan karshen ta ya taba ma neman ta aka hana shi kai kuma kake ka auro sannan kuma gashi a ɗakin ka eh ho dama ba dan Allah yake ba ba dan Allah yake ba yana yi ne na neman suna sai kuma gashi ba zai samu sunan ba har ka gano abu daga Allah wani zage ka kai ɗarɗarinsa ka naimin hanya wannan abu Allah ya faɗi duk ku taru kuɗi ne ba haka su suke yake sai fakiru ne da ku da ku ban ɗaga wa kowa kafa ba idan ku ne da safiya to ka in je safi in kuma Allah ne da safiya na son je safi ai in dai za ka dakata mutane kai ma wadan Allah kake ba in dai don Allah ga ce a shari'a musulunci zai ta ce kaza ta ce kaza ko malamin makaranta ne kai dama ka tara su ka ce musu to daga yanzu an fita daga aji kada wata ta kuskura daga shi ne bakin ku nake ba duk inda na ga za ku shiga halaka zan je tare muku amma ba sai kuna gaida ni ba duk kyautatawa da kake musu duk hadda da kake musu duk me da kake musu idan kai musu daga aji to a waje ba kai ne ba yanzu ni ne nan ajin na magana amma na fita daga nan ajin wata halitta ce daban ne saboda a ajin kai musu wazi a ina ne kai musu wazi dangi wanda suka taso a gidan ku galibanin a gida wajibi ne karatun kai faro daga gida sai dai karshen dan ne karami a gidan ba mai sauraron ka to shi kenan ko sa gani a aikace tun da ma baka ma faɗo mai munin ba matar wanka ne za ta zo ku dinga tsiya da ita shi ai mutakabbiri ne in ana masa magana ma baya magana duk a kulla gaba daga yake masha Allah alhamdulillah dama gaban da ke nema daga nan sai ku fara da yayan naka wanda ke kai ko wasa da mata ta bayi shi kenan in ki da kake min bari biya min kuɗin makaranta da kake ka bari ni zan nemo inda zan biya da dai ka biya min kuɗin makaranta an halaka a na rike kayan ka iyaye kuwa su karan kansu za ka je ka tsamo su ya kuke da kai da annabi ibrahim ka fi shi ya su yi da mahaifinsa ya abati lima ta abudu ya abati inni akaku ya abati ya abati ya abati aka dinga cewa babansa hatta kai baban ai da yake masa ya abati ya ji maganan ya abati bai ji ba sai a rajibin an an alihati ya ibrahim da arjuman naka ko kuna son ne koyi addini a banza idan ka ce za ka bi sunna ballanta na lokacin da ba a bin dole za ka samu kalubalanta zo daga na idan baka shirya ba kai ka koma ruwa can ka koma gargajiyanka in ko da gaske ne Allah kake bauta ta ba ka daga wani mutum kafa eh, shi yasa akan ce duk abun da zaka tsaya ka san shi da kyau kada ko an tsora ka ne abun da baka san shi ba ka yi tambaya a baka dalilai ka gamsu shikenan hmm. ai maganan abu a ce ana maganan Allah ake magana ko uba ba a sa ana maganan Allah ya kuka yi da'awa ya kuke da abu ubaida amir bin jarrar yake eh, ma a laraba ana cewa kusan ina ɗaya daga cikin yara masu biyayya ga mamansu nan take maman ta ce na ji labarai ka shiga wannan addini to wallahi ko wallahi wal ba zan ci abinci ba ba zan sha abinci ba zan koma rana sai na mutu laraba su tare su dinga tsine ma ga wani nan ya kashe wasa ta tafi ta zauna a rana ya wanta da ita ya zai same ta haka ta zo tana suma kasan su da gaske suke aka ce gafan maman ka can za ta mutu ike to shi kenan ya je ya same ta ce mama wallahi in kina da rai dubu ina zaune ina kallon za su dinga fita ɗaya ya fita wannan ma bi fita har su fice duka in dai in da nan ne da al'adun ba da dawo to za ki ci abinci ki ci abinci in kuma za ki bari ki mutu ki ta mutuwa saboda kana haka nan da haka aka kafa addini ba da irin kowa in aka tafi ka gaba kamar rahoyi Allah to ni yanzu mutane sun tsangwame ni to mutane yanzu sun tsangwame zagi na ma ake ni yanzu ai ma ce me ce ka talaga fara aiki ne tukuru Allah ka taimake mu kan aiki saboda kanan haka nan ana magana ne abin da zai sa mutum ne ya sake mata duk ma yarin yadda take haka to ba abun me yake da suna abun kazamta ne hmm. eh karatun ba eh in za su saurare ka kamar annabi ibrahim ba da gida ya fara ba da ya tashi nasiha sai ka ga yawa baban shi zai wanda yawa baban shi shine abun tsoro a gida zai yawa maman shi zai ga yawa danginsa duk fara nuna musu ga kaza ga kaza Allah ya ce kaza menene ya ce kaza ta cikin lalama kamar da annabi ibrahim yi ya baba sana na kama mai sauki ko da yake ko guna dan bambanta da mu mai ɗan kaɗan ne bambanta mu dama yayin mu eh, musulmai ne to kaga ce baba kai ka kai ni makaranta kai ka ce min kaza kai ka kai ni kaza kai kai ni kaza ka gana kashe kuɗi a kaina domin in koyi addini kai ka yadda don da ka hana ni koya tun farko ban san shi ba kai ka ɗanɗana min abin ji to ga alherin da ke cikin sa ga abun da abubuwan da ake bukata ga abun da ake bukata baba ga abun da ake bukata inna yan uwana ga abin da ake bukata kanne hada hadda tusgunawa amma su ma da lalama ya kamata da dangi da ya kamata za su saurare ka idan ma ba za su saurare ka ba don za ka isa in kaje ka fara karatu ba mai sauraron ka gidanku ya yi kanin mu ne ya wuce saurare kanin su abokan shi ma ba su sauraron ka sai inda ka fi ƙarfinsu na nesa suka dinga zuwa dattawa suka dinga zuwa wane ne suka dinga zuwa daga wani wuri nan ne fa dole ko dai su karyo ko kuma kulla gaban babban wasu suka ga manya na shigowa a gama sarkin gari ya zo a gama wane ne amma wasu ma ran da sarkin garin ku ya zo wurin wurinka attajirai suka juyo ka sai ce wannan mahaukacin mutane dabbobi ne in ba dabbobi ba wannan mu ne fa wawa ne duk gidan ba mawa idan fa wai amma ka ga mutanen na shi suke nema idan mu tace assalamu alaikum mu dina nan da za ta assalamu alaikum assalam ya kace ji lafiya kala mu dina nan sha sha sha kawai ka rasa wanda za ka ga wurin sa sai mudi mu ba mu sani ba ka wuce ka ba mu za ka mutane kamar da hankali a ce ba da hankali to sai ka shanye na ku wansu ko yanzu mutanen ku yanzu ka doye ko ke bani labarin wani a cikin ku yana cewa eh, babansa ba musulmi ne ba ke ce masa kaga in kana karatu ka daina zagin mutane kaji za ku yi gaba da su za su tsangwame ka ka dinga yi a hankali kar ka daina zagin mutane baban ne ke faɗa masa haka na ce ce ku mata wannan zai musulunta mm. kabilar ku suna da sauƙin kai tun da kaga uba ne ke turo ɗan shi ije yi karatu karatun addini kuma ya san addini za a karanta ce ka yi ka dinga yi ka dinga yi hankali ka daina wafi da faɗa ka daina zagi sai ka yi addinin kama ban da zagi to ka gana ku da sauke mu kwa wai wai wai kaje za ka karanta da wanka ko ka ce za ka je kai ka a anguwan kuma an tashi duk kowa in ya saurare ka kana da magana mai daɗi su ba za saurare zai koma gefe dinga hira ko ba dama ka ce kai in sausan aji sun san wannan to daga gida za ka fara ko ba daɗi haka za ka dinga jefa musu kana jefa musu don kada ma ka yi tsammanin alheri zai biyo ka kai tsammanin kila sharri in an yi sa aka samu alherin ka dinga mamaki Allah mai iko wa in halarikun fadkur mararata idan yawon soyayya ya yi daɗi to ka tuna ɗakinsa ka tuna bakin nan da ka banta ka ji daɗinsa ka tuno mashayiya sun bace shi mai cin alade ma ya sumbace shi kaga ai dole ne zuciya ka za ta yi kyaman abun kilan kai sa'a daga nan ma sha'awa ta fita gare ka ka koma bautan Allah kawai fa zakur marana ta Allah ya baka iko dama ka zama kai aure in ka tashi aure ka kace sai ka aure mai tsada ka nemi mai ra'ayin ka nemi mai addini farba bi zati din tari ba ta yada ka ta hu fi famin Abakari cikin baki mai doyi ya eh, to da wancan shi mai shangi ai bai barin tsoyi wani ya ce fa in yi shaye-shayensa sai ya ɗauko tafannuwa ya fara ci wallahi mura ne ke ci shi isa na fannuwa na ke ci saboda abin taji ne ku yi haƙuri nan ku jiya ya sha ko mutumin mu yau da ya zo ma ya zo haƙƙosa da ni malam da ya zo na kwa da ni malam jiya yake wani lokacin nan ko ba ku sani ba kaga ai ya shige ni da yawa na shirya na shirya masa a lokacin ka shirye nake don dai wata yar karamar wuka zan iya fatali da shi na shirya masa nan yi zo dab da ne zauna har ina taɓa teburin na ce ba da ba fatar da ka da ni kake na shirya masa ko ba na gujin ba ku taɓa tunanin haka ba hmm? to ai kana daga haka kaga yayin nan yayin da in ya gama farke ne ma ya bara ka sani ba eh a'a kai ba ka wuri ba lokacin ka ne ba lokacin wasu ne can daban da rana ne a layi ne da zai ce zai musulunta to Allah ya sa cikin albarkar layin ya zanto wasu masun fanshi. ya musulunta a can ya sake musulunta a nan ya zo nan shi ma wanda yake ba da magana ya ce wannan shi dai wanda ya sani na uku kenan da muka yi masa nasiha aka ɗauke hotonsa to kaga irin wanda ya sha'awar giya ya sumbace ya jinya kai maka zo ka sumbace ta kai kaga in ka ji daɗin yawon ma da kyanta yi ɗaya ka to in ka tuna mashayi ya sumbace ta kai kaga hankalinka zai tashi sai ka tuna Eh, wannan eh, abin maratu fi fami a cikin baki abakar mai ɗoyi ya hafihi wayar shifaho yana sumbantansa yana tsoronsa wanda zai sa ka watsi da ita don haka nan wannan musamman dai izin mu hausawa ya fi kama da kilaki to sai dai yanzu kilakancin ya yi yawa kilakancin don yan makarantar nan yanzu malam zai gyaran Allah wacce mu ne mutum wanda za a taimaka haka taimaka kila ke karuwa ta riga ta ba da kanta ta kama ɗakin kanta gidan da take zaune dama su ne kaɗai a gidan nan za a zo a yi wake-wake a yi wane ne wata rana a ɓarke da dambe da wane ne wani lokaci har kisan kai akan yi to kaga irin wa'annan dama su ne za mu ce yanci ka je kana neman irin wa'annan aika komai kin ta aika ga ka zama ɗarabi in ka kalli abun da take in ka kalli inda take zaune ai wannan in ka tuna bakunan da ke sumbantanta za ka je ka yi shi ne ke cewa aini kaga ai takabihu sura kenan ko ina ma ike na biyar alfikiratu fi maqabihi sura cikin abubuwan kyama a cikin wannan sura mai kyau a gargaken zai fita wa mallahu adana muru'a wanda yake da koda kankanin mutunci adana koma baya a mutunci wanda yake da shi ya anifu li zai kyamata wa ransa min wisa min muwasalati man hadha sha'anuhu alaƙa da wanda wannan ne lamarinsa da wanda wannan ne lamarinta in ita ce shi in shi ne ita ta duba ɗin iska a gari wanda yake kaza kuma ta ce ita take shi take so ya yi ma ƙarshen da wani ne muna zaune irin wannan ya kawo min labarin wani mutum ya ce yana zaune a gidan wata rana sai ga yarsa ta kawo wani ɗan ƙwallo dan kwallon ma wancan na gangaren can ina jin da hanci ke magana ko na gaba da garin su eh, me yake da suna hmm, waye yake da suna abokin abdulsalam <laughs> ba garin ba kuma ba tambaye ka ka faɗa min sunan shi ba in aka tuno ɗan ƙullon da yi suna din nan ba sunan da ke so ka faɗa min ba shi ya ɗako yana shi ne matun da yana tsaure da jigida ya sa jigida ya sa kayan gargajiya ita ma zai je wani sarki ne fa daga cikin sarakunan musulunci ya zo ya durkusa ke sanowa ba ta ce to babu wannan nake so zan aura ba sha tarbiyya ba yanzu ke ke rasa wanda zake makaranta to duk wanda ke adana muru'a kankanin mutunci ba ba ma mai yawa ba wa nahwa da kishi ya anifu li nafsihi yana kyamata wa ransa min muwasalati man hadha anhu to kaga wannan yayi magani kenan fa in lam tujibhu nafsuhu idan ko ransa bata amsi wannan ba wannan duk misalan da aka bayar shi kawai ba komai son ta yake tunda da ai za ka yi ka ga mutum ce ai ainihin suna zaune da yarinya ce mm, mm, ya tara da ita yanzu yaya maganan aurensu a'a shi ma ya sa ana auren wai yaya za su yanzu in an ce ana istibra'i ko daga nan sai auren ba wai ina nuna maka ya halatta ya neme ta ko ya dace ya neme ta ko bai a'a shi ya riga ya dace yana santa. ya fai zina da ita yadda izina da ita dinan wani yayi da ita wasu ma amma a haka ina santa shi ya za a yi an ce ana iya yin auren to ya za a yi sifin yadda za a yi ya za a yi ta yi tsarki ya za a yi tsarki ita shi ma tsarkin ya san yadda ake yi ya kace ina son na yi daga bakinka shi ce masa awa ban sani ba ka tambayi malamai za su gaya maka tun da ya riga ya yanke shi ba ma ina magana ne ba a yi ko ba za a yi ba a'a yana magana ne ya za a yi a an tashi gyarawan ya ake wanda ya baka an san ya halatta aito kaje ka sami shi gya maka yadda za a to wanda yake wannan lamarin sa ne kaga zuciyarsa ba ta karbi wannan ba wanne magani za a shi da Allah akwai sauran magani duka magungunan magani na ɗaya bai masa ba na biyu bai masa ba na uku bai masa ba na hudu bai masa ba ga na biyar shi ma bai masa ba fa'in lam tujibhu nafsuhu ainihin ilal arabi zuwa ga ɗauke kai warida bil musharakati da yadda daga haɗaka ya yi haɗaka da wani akanta falyanzur ila ma wara hadha launi sai dubo abun da ke a bayan wannan launin والجمال الظاهري من القباهي الباطنة إلولي دقيتك فإن من مكن نفسه duk wanda ibawa ransa dama min fi'il alqaba'i fa nafsuhu aqabahu min nufusil baha'imi hey dan yarin yadda ta yadda aka yi zina da ita to ainihin sararin ta jikinta ya fi alade muni don kwanda alade duk da dai alade a dabbobi shi daban yake a cire alade ta fi karya muni haka ce ta yadda ta yi zina ka ganta tare da wani wanda ba aurenta za ta yi ba hai wannan ta fi karya muni ta fi jaka muni da sauƙanan kasancewar yi eh, wannan wannan kyanta kyan banza ne wani marigayi yana bani labari eh, da yake shi yana shiga cikinsu sosai yake ce mai mala akwai wata rana wai wata eh, tun wayan nan na farko-farko sai ta ce ga waya ta gyaro min ita sai ya karba da ya je wurin gyaran sai aka bugo da aka bugo ya ɗauka kawai mutumin nan sai tura mata zagi yan iska ina giranki har yanzu baki karo ba kaza kaza kaza kaza kaza karfe na yanzu ina jin suna kwada jan sai ce karba ga wayan yi magana da ta karba ya tafi shuru ta ce wa ne ka kalli kyau na ai na fi ƙarfin aure mutum daya na wuce in ce ni yanzu mutum ɗaya ne zan aura to ya za ka saboda titir titir da inda za su fita waye mutuwa ya tashi sai caji ofis aka je caji ofis ya ya a sakinta ya yi da ya sake ta ya kulle daki ya hana mata kwashe kayan ke ta kai shi shi shine su kuma masu hukunci suka ce to yanzu a yi sulhu ko sasa ta raba kayan in ku ba haka ba ku tafi kotu ka je wai inda ka kare kenan kai ai malam abubuwan da ke samun mu an dai kana jin mutane na ana magana munti biyar sai a gaya maka magana da za yi shekaru baka manta ta ba a munti biyar kana ya isa haka ya isa haka ana a'a ka ji dadin yi wa mutane bayani ce ni ai bayani ya ishe ni ni su ji mai kyan fa inna man makkana nafsahu duk wanda ibada ransa min fi'lil qaba'ihi wacce ta ba da kanta yi fasadi da ita fa nafsuhu nafsuha aqabahu min nufusil baha'ili ranta ta fi muni ainihin daga dabbobi fa innahu la yarda li nafsihi bai yarda wa kansa bi zalika hayawanu min al hayawanati tunda misalin ko a mata za ka a dabbobi za ka iske kaman suna da wani alaka na wani bai shiga cikin wasu na tuna shanu da yanzu wani sa bai fitowa daga wani shanu dole sai dai an tare su an hana sa ɗayan ma in ba haka ba zai ɓata shi ne daga wankan na cikin wancan in yi ihu ya yi ihu ihu wannan ma zai amsa ta eh. ba ga yana keta shanu zai fita wancan na kirari wannan na kirari za su waye gari suna kallon juna hai kowa zai tahaitar da kowa Ba ka isa ka shiga cikin mata na ba shi ma ke kai ma haka ta sai dai ka ji an yi karara dole sai an raba A rabon ma ba ka yi raba ba suna iya jima to ga dabba tafi mutum Ya yasa yana kallo matansa ina kallo to ya rage amma wannan ina magana cewar maganar ma luwaɗi ne wanda ya ba da kansa aka yi luwaɗi da shi to wannan alade ya fi shi ba dabban da ya kama da ita sai dai alade fa inna man makkana nafsahu min fi'lil qaba'ihi wanda ya ba da kansa a aikata aika aika da shi fa nafsuhu aqabahu hmm. ransa ta fi muni min nufusil baha'ini فإنه لا يرضى لنفسه دبا باتا يدر وكانتا نمجي بذلك الحيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يرقى سي أبين دا رويتو عن الخنازير وعن عن الخنزير الذي نمجي نتارا ودا نمجي نمجي نتارا ودا نمجي وأنه ليس في البهائم لوطي a dabbobi babu wanda ke ludu ke luwati siwa sai alade to kaga mutum mai wanda ake luwadi da shi kama da alade in ka duba mai kai mai yi yadda ka san alade da kai da alade ba ku da bambanci ka kalli alade da kyau alade ya fi kama tunda alade ba a tsora masa ba ba a karanta da shi an ce haka haram ne ba فقد hadal mu makkin wannan mai ba da kansa ya yaddarwa min nafsihi annahu yakunu bi manzilati khinzir matsayin alade wa hadal alqubh wannan muni yugaddi kulla jamali ya rufe duk kyau da yake da shi wa mallaha fil wajhi da kyan fiska wal badani gaira anna hubbaka shay'i sai dai kamar yadda ake faɗi ka ga abu ya omi wai ya simu yana makantarwa yana yankewa yana kurumtarwa Yana jin shi ne hausa ake cewa ko yaran hausa menene eh, soyayya hana ganin laifi ko eh? suna hana ganin laifi so wala ya rabu da kafa na gini Eh? so mai hana ganin eh, so na hana ganin ni ba haka suke cewa ba amma ma'anan abun haka yake akwai soye bai hana ganin laifi ko menene ne hana ganin laifi so hana ganin laifi to haka saboda nan duk abin da mutum ya aikata ba ka ganin laifin wa hadha alqabhu wannan munin yugadi ana kuma baya ko amma aje eh, kulla jamalin wa mallahatin fil wajhi والبدن غير أن حبك الشيء يعمي ويسم so hana ganin laifi yawwa na famo shi so hana ganin laifi ina jin ma a rubuce take ni na ɗauka wanda suka game su suka yi da kayan su sai na ji wani ma ya faɗi sai na ji wani ma ya faɗi so hana ganin laifi ina ganin ina ma rubuce ne wa in kana sura idan sura ta kasance unfa ta mace ce ai faƙada khanatilla idan kyan in namiji ne alade tunda cin akwai lokacin da wannan yake ba mu labari a anguwa kaza da aka yi faɗa tsakanin 'yan mata da samari sai da aka kawo musu 'yan sanda muna karatun safi ice wallahi malam sai da aka kawo 'yan sanda saboda faɗan yayi yi mori 'yan mata ke tsayawa akan kwalta eh, masu kuɗi yan kasa sukan zo su ɗauke su sai samari su ma suna tsayawa sai aka wa gari an fi ɗaukan samari sai aka bar matan matan nan suka ebo faskare da duwatsu suka dinga fasawa samarin nan kai tun da su sun shirya su samarin ba su shirya ba sai da aka kawo yansu da to duka yan masu kuɗi ne to sau daga kawai in kanata sura idan surar ta kasance ta kyan unsa mace ce mai wannan kin wanda take yin zina na farkon laifin ta ku ɗauki ɗaya khanatila ta ce amana Allah ya halitta mata wannan kyau ga abin da ta saka wa Allah da shi na biyu wa rasulahu ta eh, mai yake da suna ta ha'inci manzon Allah da take ita musulma ce na uku wa ahalaha ta hanyanci iyalanta kaga ta cuci ubanta ta cuci kannanta ta cuci yayyanta tun da kowa ita ce yar iskan yar gidan su wani ne wa ba'alaha na biyu ta cuci mijinta inda wancan ai za ce mata aure ba wacce wanda da ku labari eh, eh, mata aure ce ba mai cewa kai yanzu kana ga kyau na zan iya tsayawa a miki daya ai kyau na ya wuce haka khanatillaha wa kana rasuluhu wa kanat alaha wa ba'alaha arba bai tsaya nan ba wa nafa ta ce amanan kanta hmm. tunda Allah mata ya yi mata kyau maimakon ta samu miji ɗaya ta aura a ai ma tana da miji wa aure zalika liman ba'daha ga ta koya wa na bayanta min zurriyatiha don kaga ai me barewa ba za ta yi gudu ba ɗanta irarrahi kaga duk ƴaƴanta ba ta zarge su akan haka ba ƙarshen ta idan su ne zaka suna neman kuɗi da yayansu falaha nasibun ainihin min wizirihim duka wa'annan an suka aikata tana da zunubinsu kaga za ta ɗauki zunubin ɗan uwanta za ta kwashi zunubin mijinta za ta kwashi ainihin mai yake da suna kanta na wa aurata gashi kuma zunubin duk wanda ya koya daga gareta. sai ta zama wata ƙabiliya ƙabiliya to kaga aurasar zalika liman ba'daha min zurriyatiha falaha nasibun min witrihim wa arihim da abun kunyansu wala nisbata li jamali li jamali suratiha ila hadha al ai babu kaso ainihin dangane da kyanta in an kwatanta shi da wannan kazantan wannan muni mana ba a ce ɗaya bisa kaza ba wane ne zunubinta da kazantanta ya nunkan ba nunkan ba nunkan da ake wajen kyan da take da shi duk mai hankali ba zama zai yadda a ce masa yau ga ta biyo ta gidansa ba ko ɗanka ka gani da ita ko ka gani da ita dole ka ce masa mutunci sosai wa idza aratta idan kana son ma'arifata zalika fanzur ila qubhi alladhi ya'lu wajha ahadihima ma. ka dubi muni alladhi ya'lu wanda ka lullube wajhu ahadihima fiskar ɗayan su sai kibarihi ma'ana duk tsohuwa karuwa in ka kalle ta duk tsohon mazinaci in ka kalle ya tsohon malam yakan yi muni irin wani muni mai muni fari mutum yake ɗauka to fari bai yi muni ba don ƙwarna baƙi lokacin da aka taimaka fari ko fara ta kwararrabe malam ta zama wani abu sunan ƙabila ce kwararrafa ko mene ne in dai ta kwararrabe malam ga munin ya fi muni muni fiskanta babu haske tankaduwa ya ce kai kuma za ga baƙin gini. wai wani ne ya dan bi tabligi kadai ce ya dinga in yi ga irin waɗannan mutalaka dinga yana sai dinga hira da su me isa me ki ya aka ki kai haka ya je san ba wata tsofa irin masu yawo da laidan nan suna neman tsaba wai ke a rayuwarki ya aka ki kara me ki ko za ki ga me ki kai da ta fara faɗa masa abun ba dadi tun da take a zona kin iya sallah ba ta iya ba kin je makarantar addini ba ta je ba kin yi kaza kin yi kaza duka babu ce to ki duba tun daga duniya da Allah bai yi mai da wanda yake bin Allah bai fai kaskanta ba ina ma da wahala ya kaskanta ya tozarta har ya dauki buhu yana bin masallaci masallaci wallan ka ga masu yawo da buhun mara akwai abin da suka yi wa Allah ya kaskanta su ya tozarta su ya hana musu farcen sufa da abin da suka yi wa Allah duk mutumin da ya bi Allah bai tozarta waje adima fi kibarihi wa kaifa yuqallibu Allah subhanahu tilkal mahasin ya zaka ga yadda Allah kan canza wannan kyan da aka yayin sa maqabiya zama suka zama mummuna hatta ta'alul wahshar wal qabwa hatta kaga tsoro ya lullube shi في الجك والقبه وقبه وجهه كما قيل شعرا تسكر إرم وإن النمج كوما سيذكا زمو كما جدا ميواقع كتوا لو فكر العاشق في منتحى حسن الذي يسبيه لم يسبيه لم يسب لم يسبيه تصور لو فكر العاشق ما يسويه wanda irayu rayuwa irin ta soyayya a ƙarshen rayuwarsa an ka kalle shi hasanul ladhi yasbihi kyawun da yake jan shi lam yasbihi a ƙarshen rayuwa za ga bai fitarsa yanzu wannan kenan wa tafsilu hadhihi alwujuhi fassaran wa'annan fiskoki ya tulu jittin zai yi tsawo in aka bi shi fa yakfi zikiru usuliha in aka kawo tushen ya zai wadatar kawai akwai tushen wayannan abubuwan din yadda abun ke faruwa sai dai fasali ne ko a littafin fasali ne ko eh, faslun eh, faslun amma ta ƙauyatu ba ita dini fa innahu yakunu bi umuri tun da wancan ana ce ko ba aljanna ba wuta ya kamata mutum ya kaurace wannan to ya kuke gani a tsaya kuma shiga a tsaya ku to da yau hudu bakwai hudu hudu daya ha babba walaikun salam eh baitin yi na muna jinka ko ne kake ji aka ce laufakar la'ashiku a wanda wannan ya fito ainihin fi munta ma'ashuki kenan mai soyayya da zai ga ƙarshen wacce yake so ko wanda yake son hasanul ladhi yusbihi kin da yake jan shi zuwa ga wurin din lam yusbihi yanzu dan ba yi muni a ƙarshen rayuwarsa ba yakan kan zama mummuna a ƙarshen rayuwarta to inda mai soyayya da sun yi soyayya tare amma ran da ta zama wani abin ya ganta ke kai ya yi wauta hmm. alaikun salam dari biyar waiwai alama ta kajamin na cire alama kwai talatin ka cire min alama bakwai to Allah ta na gani faɗo wurin san ayoyi e karanta mu ji to eh, sol batu e wa hadhihi raqatuha can da aka ce wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasafa ubangiji na zai murmushe su gaba ɗasa kuma rairai فيذرها duniya دنيا قاعا صفصفا sai ce to yanzu da mutum zai zo fa haza halul jibali kalli duwatsu min na haka za su zamo wahiyar hijara ta sulba ka kalli irin hata waɗannan duwatsu masu karfi ka dubi irin wani karfe da ake kafawa ya shiga rumumumumumumumumumum a kafa shi can kafin a ka ga ya ɓantaro dutse da kyar karfe ne bai da kyan gani saboda rashin kyan ganinsa da ba a kafa mutum ba a magana a ce a kafa a kan mutum ko a kafa a cikin mutum wai tuyawa ake ko wannan dan abin da ake huda ka injin kula kankare ai ga juyawa ake wuyi lokaci da ka ga yayi rani to amma ka dubi kankaren yadda ya karfi amma gobe kiyama zai narke tun da dutse ya fi kankare irin kuramun duwatsun nan irin in ka dubi irin duwatsun da suka dinka fasawa a hanyar eh, zuwa gona a kan gini ko in ka da rufa a rufan duwatsu ka ga bantara su kamar ba wahala ko dutsen ka ɗauko yanzu kana son fasa shi malam za ka ji wuta suke sa masa in wuta ta ƙona shi ta ƙona shi su dinga ɓantara. su dinga to saboda haka nan ka yanzu yadda gobe kiyama duwatsu za su kasance kasu akwai tashin hankali wa hadhihi riqqatuha wannan shine laushi da za su yi wa khashyatuha wato dakdikuha wata dakdukiha wata dakdukiha hmm? sai an bi kalma hankali ina ma mutane mutum ina da yana da ya karanta da rugurguzuwanta dutsen ainihin eh, min wane min jalali rabbiha saboda girman ubangijinta za ta zama rugurugu girman Allah kawai ya sifa ba zai sako ne ya zo da injina ya faffafa yake menene kawai zai ce rumurmushe kaga ta narki to haka sai kenan kila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 محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين